Masu saurare Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da baba kuma Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau litinin ta farko a watan Satumba shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Nasarar da aka samu ta kawo ƙarshen yaki da ake gwamzawa a faɗin ƙasar Afghanistan kanin ta buɗe hanyar zaman lafiya da ci gaba a cikin yanayi na walwala. in ji kakakin taliban zabihullah mujahid a wata sanarwa sojojin da suka yi juyin mulki a kasar gini a jiya lahadi sun bayyana a kan talabijin kasar cewa sun kama shugaba alfa konde sun rusar da kudin tsarin mulkin kasar kana sun rufe iyakokin kasar na sama da kasa babban darakta hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ya yi kashedi a yau litinin cewa da sauran rina akaba a yaki da annobar covid-19 kanin labaran kenan Yau gwamnatin jihar Adamawa Najeriya ke fara aiwatar da dokar mai da makarantun kwana su koma na jeka ka dawo sakamakon barazanar tsaro da ake fama da ita a arewacin kasar. gwamnati ta yi daidai ta yaka ne saboda matsalar tsaro ake fama da shi a najeriya saboda kula da lafiyar mu. Muna kuma da rahoto kan matakin da babban bankin Najeriya ya ɗauka na daida ba da kudaden kasar waje ga kamfanonin canji da ya janyo tashin kuɗin canji sai dai ƙwararru na ganin haka zai fi alheri. Bayan ɗan lokaci kaɗan za ka ga an samu daidaito saboda wasu ne da suke da naira suke kokari su ɓoye ko kuma wasu da suke da dalan suke kokari su samu wannan daman da yake da ana matsalan samun su hito da nasu dalan don su samu babban riba. Wakilin ma jamhuriyar Nijar ya yi nazarin juyin mulki binciken da aka yi a kasar gini za ku ji abin da masu kula da lamura ke cewa sai kuma shirin ilimi garkuwar dan adam na yusuf aliyu harande za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗanben ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri nasarar da aka samu ta kawo ƙarshen yaƙi da ake gwabzawa a faɗin ƙasar afghanistan kana ta buɗe hanyar zaman lafiya da ci gaba a cikin yanayi na walwala in ji kakakin taliban zabihullah mujahid a wata sanarwa yau litinin rukunin da ke kula da harkokin 'yan jarida na taliban sun saki hotunan bidiyo na yadda suka kwace ikon fanciyar kana suna cire tutocin taliban a gine-ginen gwamnati a lardin amma rundunar 'yan adawa mai suna national resistance front da jagorancin Ahmed mas'ud sun musunta ikirarin da taliban ke yi a wani sakon facebook wanda ali mai sam nazari mai kula da sha'anin kasashen waje ya kafe a cikin sakon ya ce ikirarin da taliban ke yi na kwace fanshiyar karya ce rundunar ta nrf tana rike da muhimman wurare a fadin yankin mai yawan tsaunuka kana suna ci gaba da faɗa muna tabbatarwa mutanen afghanistan cewa gwagwarmaya da 'yan talban da ƙawayenta bai kare ba har sai an tabbatar da gaskiya da adalci sojojin da suka yi juyin mulki a kasar gini a jiya lahadi sun bayyana a talbijin kasar cewa sun kama shugaba alfa conde sun rusar da tsarin mulkin kasar kana sun rufe iyakokin kasar na sama da kasa daga bisani sojojin sun sanar da dokar hana fita a cewar kamfanin dillancin labaran faransa afp wani hoton bidiyo da ya fito sa'o'i bayan juyin mulkin ya nuna kwande na zaune a cikin wani ɗaki wasu sojoji na musamman suna tsare da shi yana zaune a kan kujera saye da riga da ta mutsike bayan wani lokaci sojojin sun fitar da sanarwa cewa babu abin da ya taba kwande mai shekaru 83 kana yana tattaunawa da likitocinsa shugaban sojojin mamadi dumbuya ya ambato rashin tafiyar da gwamnati yadda ya kamata a matsayin dalilin daukar wannan mataki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ya yi kashedi a yau litinin cewa da sauran rina a kaba a yaki da ake yi da annobar covid-19 abin da muke gani game da wannan annobar na nuna mana babu wata kasar da ya kamata ta yi sako-sako da wannan cuta yi wa annobar rikon sakai nan kashi na da haɗari tamkar kwayar cutar mu ci gaba da yin takatsantsan in ji tedros azanom gibriasus yayin da yake jawabi daga birnin rome zuwa wani taron who a yankin kudu maso gabashin asiya da ake gudanarwa a nepal shugaban na who ya ce akwai shawarwari da dama da aka bayar na samar da hanyoyi mafi inganci na yaƙi da annobar ko da yake ya ce mataki mafi inganci kana wanda zai taimaka ainun a nan gaba shine samar da dama daidai wa daida ga kasashe a cikin wannan lokacin tedros ya yi ta kira ga kasashe da su ba da himma wurin raba allurar rigakafi ga kasashen da kashi daya zuwa biyu kacal ne na al'ummar su suka yi allurar rigakafin an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotonnin namu a najeriya inda jihar adamawa ta umarta rufe makarantun ƙaramar sakandare na kwana da mai da su na je kaka dawo daga yau Wakilinmu Salisu Muhammad Garba na dauke da karin bayani. Duba da cewar yadda matsalar rashin tsaro ke yi wa ilimi barazana a Najeriya sakamakon garkuwa da ɗaliban makarantun firamare haɗe ma da na sakandare wani lokacin kuwa har ma da jami'a wasu lokutan ma har ma da malaman makaranta. Hakan ta sanya gwamnatin jihar Adamawa ta soke wasu daga cikin makarantun kwana a jihar irin su ajin farko zuwa aji na uku a makarantar gaba da firamare wato sakandare. Kwamishinan ilimin jihar Mrs. Wilbina Jackson ita ce wadda ta tabbatar min da hakan. Muna son yara su yi ta tasowa daga gida namba je ka ka dawo shine zai taimake mu don iyaye ne za su fi lura da yara akan yaro ya bar su ya je yana zama wani wuri wai yana bautin su amma in yana gida sai zai zo ya yi karatu ya koma iyaye su koya mishi abin da suke so dan su ya zama ko kuma sai yaro ya tsufa ya kai irin ss1 shine za mu mayar mana da shi completely to ko hakan yana da mahimmanci a sha'anin rashin tsaro a najeriya tambayar kenan da na yi wa kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa wato dsp suleiman yaya guroje wanda ya tabbatar min da cewar abu ne mai mahimmanci abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma rundunar 'yan sanda na jihar adamawa sun yi na'am da shi domin matakai ne na ganin an kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma ganin cewa al'amari na yin garkuwa da mutane yanzu ya yawaita makarantu musamman yayanmu. Ina tabbatar ma da al'umman jihar Adamawa har ila yau cikin wayanda aka bari za mu inganta harkoki na tsaro a wuraren domin ganin da mun hana a shiga wannan wuri da kuma irin barazanar da zai yi zo domin hana yaran nan yin karatun da ya kamata su. To ko ta yaya ma ɗaliban da suke karatu a makarantar kwana a jihar Adamawa za su ji akan wannan lamari? Na ko garzaya a makarantar Aliyu Mustapha da ke karamar hukumar Yola ta Kudu yayin na nazanta da wasu daga cikin ɗaliban makarantar wadda suke kan matakin ajin farko zuwa na uku kuma dai su ma lamarin ya shafe su. Shaibu Idris Anyala. Shaibu Idris ajin ka nawa wannan makaranta. Aji na ɗaya. Gashi gwamnati ta ce an cire makarantar ku daga makarantar kwana ta koma makarantar je ka dawo me zaka ce game da wannan. Ni gaskiya ina gode ma gwamnatin da ta yaka. Gwamnatin kula da lafiyar mu ne abun ne sa ta yaka. Zane ne sunan ka. Abubakar Usman. Aji na biyu gwamnati ta yi daidai ta yaka ne saboda matsalar tsaro ake fama da da a Najeriya saboda kula da lafiyar muhimman makaranta. In dai mai sauraro bai mance ba a kwanakin baya an yi garkuwa da ɗaliban makaranta a jihar Neja da kuma Katsina jihar Zamfara ana ciki da ma Kaduna a kwana-kwanan nan. Hakan ta sanya gwamnatin jihar Adamawa suka ɗauki wannan hukuncin. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To gaishe ka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC gaba ya sake shigowa da karin bayanai kan halin da duniya ke ciki. Yau Litinin wata kotun kasar Belarus ta yanke wasu manyan jami'an adawa hukuncin zaman gidan yari na lokaci mai tsawo. Mataki na baya-bayan na a tsangwamar da hukumomin Belarus ke yi na hana faɗan albarkacin baki bayan zanga-zangar kin jinin gwamnati a bara. Maria Kolesnikov babbar jama'a ce a jam'iyyar adawa ta kasance a gidan yari tun lokacin da aka kama ta a cikin watan satumban bara wata kotun birnin minsk ta same ta da laifin haɗin baki wajen juyin mulki da kafa ƙungiyar ta'addanci da kuma kira ga lalata tsaron ƙasa akan haka ne kuma yasa aka yanke mata hukuncin zaman gidan yari shekaru goma sha ɗaya lauya maxim zinak shi ma wani kusa ne a jam'iyyar adawa wanda shi kuma yake fuskantar irin wannan shari'a an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari kolesnikov da ta taimaka wurin shirya zanga-zangar wata guda da 'yan adawa suka gudanar bayan zaben shugaban kasa na shekarar 2020 ta yarda da umarnin hukumomi da suka nemi tabar kasar kolesnikov da zinak da aka yi musu shari'a a sirce an baiwa iyalansu dama halartar zaman kotun ne kawai a yau litinin da aka yanke musu hukunci. gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka dai 'yan kasuwa da sauran masu hada-hada da kudaden kasashen ketare musamman dala a Najeriya na ci gaba da nuna fargaba da karyewar naira biyu bayan matakin da babban bankin kasar CBN ya dauka na dakatar da ba da dala ga kamfanonin 'yan canji. wakilinmu na jihar Legas Babangida Jibril na ɗauke da ƙarin bayani. matakin da babban bankin tarayyar najeriya cbn ta dauka na hana 'yan canji kudaden kasashen waje da aka saba ba su duk mako yana ci gaba da haifar da hauhawar farashin kudaden kasashen waje akan kudin takardar naira wannan mataki dai na ci gaba da tada hankalin 'yan kasa musamman 'yan kasuwa da sauran masu hada-hada na kudaden kasashen waje dr dauda muhammad Kwantugura wani masanin tattalin arziki ne da saka jari a najeriya wannan hauhawa da dala ake yi a kan darajar naira a 'yan kwanan nan a to masu lura da al'amura na tattalin arziki da ke zuwa yana dawowa wannan abin ba abin ban mamaki ba ne saboda idan ka dubi dama shi asalin tasirin wannan kasuwa na musayan kuɗi da wanda babban banki ta ce ta daina ba su kuɗi in ka lura tun farko dama dalilin fito da su shine saboda a kau da maganin 'yan kananan bukatu na ko matafiya ko ko masu dan bukatan kananan kuɗi da za su yi hulɗa na cinikin da kuɗin kasashen waje kamar ko dala ɗari ko ɗari biyu to shine aka bude wannan kafafe to daga baya kuma idan ka dubi yanayin najeriya sai kafan ya zama kamar yadda ita babban banki ta ce sai ya zama wani kafa kuma da wasu suke amfani da shi suna almundahana ko kuma suna ɓoye kuɗaɗe da suka ɗauka ta hanyar haram waya allah ko daga ma'aikatan gwamnati ko kuma kuɗaɗe da aka samu ta wasu hanyoyi rana 27 ga watan yulin nan ne da gwamnan babban bankin najeriya mr godwin amefele ya ba da sanarwar dakatar da da baiwa kamfanonin 'yan canji masu zaman kansu kudaden kasashen waje kamar da babbankin ta saba yi lamarin da kuma wasu ke ganin ba zai haifar wa kasar da mai ido ba ta fuskar tattalin arziki watakila farashin naira ya ci gaba da faduwa a kasuwannin kudaden kasashen waje to sai dai kuma dr dauda muhammad kwantagora masanin tattalin arziki ya ce hakan ba zai auku ba kamar yadda na ce masu lura da alamun rayuwa je a dawo idan aka bayan dan lokaci kaɗan zaka ga wannan farashin nata ya zo an samu daidaito saboda wannan kamar misali wasu ne da suke da naira suke kokari su boye ko kuma wasu da suke da dalan suke kokari su samu wannan daman da yake ana matsalan samun ta tunda babban banki ya daina samar da ita su hito da nasu dalan don su samu babban riba ta hanyar karyewan darajar naira amma yanyi ina ganin bayan dan kankanin lokaci zaka ga an samu daidaito yanzu dai abin jira a gani shine ko tattalin arzikin najeriya zai ci gaba da farfadowa faruwa ne ko kuma a'a baban gida jibrin murai amurka daga najeriya To a gaida baban gida bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar gini da ya haɓarar da gwamnatin alfa konde lamarin da ke ci gaba da jan hankalin 'yan siyasa da kungiyoyin rajin kare demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Anyamai Suleiman Muni Barma ya haɗa mana. Juyin mulkin wanda ke zuwa watanni goma sha ɗaya bayan da Alfa da ya yi zarce a wani wa'adi na uku mai cike da cece kuce abu ne da za a iya cewa bai zo da mamaki ba ganin yadda ya yi gaban kansa wajen zartar da kudirin da ya saba wa doka. Dan majalisar dokokin kasashen sai da yawo Honorable Bukari Sani Zilli na da irin wannan ra'ayi. Mutum nawa aka kashe kullum in za zaɓa Alfa Conde. Wannan soji da suka yi yunkuri na su kiyar da Eh, milkin alfa kwande allah musu albarka lalle doka ta ecowas ta hana juyin mulki da karfi kuma doka ta ecowas ta gayi ta ce duk wanda za ya sauya constitution ɗin shi na ya yi ta zarce shi ma doka ta hana shi ya kama kundin mulki ya ciccire ya yi nashi na kanshi ba na 'yan kasar gine ba kuma alfa kwande mantuwa ke gare shi wata goma muka muna tsugunni nan cikin abuja najeriya ta kama da gine da niger a hana ta zarce jari sai ba da iko yi zaɓe mai kyau wata goma muka yi tare da shi ya san wahalar da muka sha kanal mamadi dumbuya wanda ke kan gaban sojojin da suka kifar da alfa konde ya taka rawa wajen kare hambararren shugaban a lokacin da ya shirya ta zarce dalili kenan ɗan rajin kare demokradiyya nasiru saidu na ƙungiyar voix de sans ke cewa abin tamkar ja ya faɗo ja ya ɗauke ne sun samu saɓani ne da shi da alfa konde da minista na tsaro dangance da irin yadda shi ya son a maida wannan babban hafsa inda shika jagoranci ta soji ka kifar da shugaban kasa saboda ba a yi abu wanda kaka so ba ba a iya ɗaukar shi kamar juyin mulki wanda ya zo domin ya kawo ma ƙasa wani sabon lunwashi. Ko yake alamu na nunin juyin mulkin na kanal dumbuya ya samu goyon baya daga jama'ar ciki da wajen gine dan majalisar rokokin ecowas sani zili na cewa ba girin girin ba ta yi mai. soji da gaugawa maza da gaugawa su yi kiran 'yan siyasa a shirya zaɓe farar fulla ta ɗauki iko su tattare kansu sai su tsare ƙasa abinda muka tabbe su. alfa konde shine shugaban ƙasa na farko da aka zaɓa a demokradiyance a tarihin gine conakry amma kuma sannan a hankali ya fara tunanin shimfiɗa matakin dawama akan karaga a ra'ayin wani dan siyasa bana ibrahim jigo a jam'iyyar model lumana ta 'yan hamayya abin da ya faru da shugaba konde na dauke da babban darasin da ya kamata shugabannin kasashen afirka su lura da shi karban milki ga sojawa koma baya babba ne ga kasa to amma dai ya kamata ma'akunta a cikin kasashen afirka su yi aiki da adalci su yaƙi cin hanci da rashawa domin su hana wani soji ya samu damar juyin mulki a cikin kasashen a shekarar 2010 ne shugaba alfa konde ya karbi madahun iko bayan doke dan takarar yan adawa selu dalan jalo a zaɓe sai dai a watan maris na 2020 ya canza kundin tsarin mulki da nufin sake samun wa'adin mulki na uku lamarin da ya bashi damar lashe zaben da ya shirya a watan oktoban da ya gabata duk da irin turjiyar da ya fuskanta daga ciki da wajen kasar ta gine sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To a gaida Malam Sule. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 19,39,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke so zai iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar dan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi hau shi dare dam to shi jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci ta da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin a cikin shirin namu na wannan makon za mu duba taɓarɓarewar ilimi a ƙasashe masu tasowa shine kan gaba wajen maida ƙasashen baya musamman idan aka yi la'akari da inda duniya ta sa gaba kama daga ci gaban kimiyya da fasaha bincike akan cututtuka da suka addabi nahiyoyin Kuma baya a fannin tsaro da ma dai makamantansu waɗannan su ne abubuwa da suka kamata mahukunta su mai da hankalinsu a kai kuwa jamhuriyar Nijar kiɗan bai canza ba don kuwa wakiliyarmu tamar abari ta yi muna bin diddigi akan halin da fannin ilimi ke ciki a ƙasar Sanin kowa ne al'amari ilimi na fuskantar matsaloli a jamhuriyar Nijar, kama daga fannin koyarwa, ɗakunan karatu, bayan aiki da dai sauransu. Shugabanni na baya tare da ban hannu masu hannu da shuni, kungiyoyin duniya masu kama ma harkar ilimi sun yi irin nasu kokari na ganin an inganta harkar ilimi sai dai abin ya ci tura. Yanzu haka dai matsalar bata kau ba. Mudi Habu shine mukaddashin daraktan ilimi na jihar Damagaran, ya bayyana yadda shekarar karatu ta bana ta gudana. To alhamdulillah shi nan da aka fara shi na bana eh, da abin da ya kamata a da bisa kan algunar da gudanar da shi wannan karatu na shekara wannan da ta wuce an same shi an samu kayan karatu an samu eh, mushina ba mun ce ba isa su gaba kiɗa saboda eh, yawan namu ya kai da muna da matsaloli na mushina amma mushinan da ya da ya kamata a tura su aji aji na su eje su eje da lise dukkansu sun kama ko ya aikin shi bana ba a samu matsala ko ba wasu kan eh, karatu kuma akwai eh, eh, mushinan dukkansu gaba daya duka an samu an yi musu wani da muke ce mashi formation kowanne ya samu horo na musamman a bisa kamfanin shi a wannan shekarar da ta wuce. su ma dai kungiyoyin malaman makaranta a cewar gali dauda magatakarda na kungiyar malaman makaranta wato sinan ya ce a bana karatun ya fara ne da matsaloli karatu na bana eh, mu a namu gani yadda ya fara ma ya fara mu da yan wasu matsaloli saboda an kuna ta ne eh, da rantare ma an dan daga rantare saboda wannan covid da annoma ta covid-19 ta shigo eh, kuma bayan covid da aka dan tseda zuma kaɗan wata ɗaya aka shiga yanayi na zaɓe Eh, na ƙasa da aka tsara na bana kuma sanin kowa ne wannan zaben ya ɗauki lokaci da yawa kenan a takaice eh, gaskiya shekara mu ta gurbanta da yawa amma eh, bayan zaɓe ko da ɗan wani lokaci da aka samu salo ana an ci gaba da aiki na karantu kenan mu aniyar mu mun yi tsammani wannan ɗan lokaci da aka samu na tafiyar karatu abun zai kawo sai matsaloli musamman ma ga yara wanda suke jaraba mai kullum a hudun da muke kala rika aiki kaɗai da yaran suke jaraba ko yara ma na sauran ajujuwa inda eh, karatun su ya gurɓace muna gani gaba da masu kai ba wani abubuwa za su barkata kenan mu ya kamata watan da muke kullum ta Allah lokacin da lokal ta fara kawai ta fara gada-gada a shiga aiki har lokacin da eh, aiki ya kallama wanda kowane malamin makaranta ya tabbatar da eh, wa'adi da aka bashi da tsawon lokaci da aka bashi ya yi da program na kowane aji da yake koyarwa gaskiya da bambamci da da karatunmu na bana eh, an samu wasu 'yan matsaloli kanan kuma wannan matsaloli ne wanda suna da illa a tahiyar da ilimi. Shi kuwa Musa Amman wani ɗalibi ne a jami'ar da magaran ya danganta matsalolin da son kai siyasa da sauransu wanda ya ce su ne umul ibasun taɓarɓarewar harkar ilimi. Idan muka ɗauka dai a nan jihar da magaran musamman Eh, shekarar ba ta zamanto ba bambam da saura wanda suka gabata tunda shekarar ta bana ma dai a iya cewa gurguwa ce kun gani ana cikin tsaka tahiyar karatu ne aka zo aka shiga wannan haraka ta zaɓe aka yi zaɓen aka kare kuma kun ga duka malaman zaɓen da masu shiga zaɓen da 'yan takarar da sauransu duka akwai ɗalibai akwai malamai da sauransu wanda shi ma a haɗi kuka a haɗi ya kawo gurgunta a tahiyar shekarar ita wannan banda ya aiki da aka fuskanta na malamai da kuma su yaran kansu. kuma daga karshe ta gwamnati ta kawo wannan matakai masu tsauri na cewa ya kamata a tsabtace ta iya karatu wanda ni a gani na shine ya ba da dama aka samu wannan sakamako wanda hakikanin gaskiya yana nuna irin rauni da harka ilimi ta samu a jamhuriyar Nijar kuma idan kika ɗauka fannin jami'a ma Eh, kin gani duka an yi ta kokari ne na ganin cewar an daidaita tafiyar karatu wata shekara ta bar shiga wata shekara kuma kin ga har a yau wannan shekara da muke cikin ta ta bana 2020-2021 ba ida ta ba sai an dawo kuma a sake kenan dai har yanzu ana gidan jiya babu wani canji da za a ce an samu a tahiyar karatu babban abu ɗaya dai da za a iya cewa ya ɗan kawo sauyi a tahiyar karatu shine irin yadda aka ga maimakin da da kamar su kansu hukumar hukumomin suke rufe ido bisa kan wani sata jarabawa da sauransu ko kuma ka ga ba a bugawa doka don mutane su tsorata a tsabtace ta karatun a iya cewa shi wannan sabon shugaban kasa da ya zo yana nuna alamu na cewa yana son ya kawo gyara amma fannin gina azuzuwan karatu biyan ɗalibai alawus alawus a kan lokaci ɗaukan malaman makaranta ko gina darasin bincike ko na karatu a jami'a da karatu makarantu kuma yawaita azuzuwan su kansu na ganin cewar abar samun cunkoso da kuma matsalar siyasa da ta zo ta shiga harkar karatu har yanzu babu wani abu da aka da za a iya cewa takamaimai an yi na ganin cewar an magance wannan abu. jarabawar karshen shekara da ɗalibai suka yi ta tabbatar da irin matsalolin da fannin ilimi yake ciki biyo bayan faduwar da yara da dama suka yi lawan kulbali shine shugaban kungiyar iyayen ɗalibai ta jihar da magaran ya ce ko kaɗan ba su ji daɗin hakan ba sakamakon bana ba mu ji daɗin shi ba mu iyaye ma muna kuka da wannan sakamakon laihin yara ne amma lehin iyaye ne wanda iyaye wanda yake suma ba sa tarbiyyantar da yaran cewa wannan yajin aiki ba naku bane ba ku kuskura ko mu shi suka yajin aiki yara aka cuta laifin gwamnati a sake salo sake tsarin karatu ya zamanto karatun nan ingantacce ne malamai ingantattu sai yara su samu sakamako ne kirki kenan wannan matakin saliya da wani da tana da fata na dubai canza koni Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin ita wakiliyar tamu tamar abari sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku batan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bissalam Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Yanzu kuma sai rayuwar da kuke aiko mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne ali yahaya jafar nguru kace salam sashen hausa na murya amurka muna fata matakan tsaron da aka ɗauka a jihar zamfara ya zama silla kawo karshen matsalolin tsaro da ke damun jihar da sauran jihohi makwabta ra'ayi na gaba ra'ayinka ne aminu adamu malam maduri kai ko cewa kake muna fata garan bawul da shugaba muhammadu buhari ya fara zai taba kowanne fanni na gwamnatinsa domin kawo ƙarshen kwangaba baya da gwamnatin ke yi daga ƙarshe muna addu'a allah ya zamar da ƙasarmu lafiya amin sai ra'ayin sani mai lange-lange ya wuri mai cewa game da duba yiwuwar daukar matakan hukumta 'yan kasa da suka ki amincewa da karba allurar rigakafin corona da hukumomin najeriya ke shirin yi muna kira da a wadatar da kasa da allurar kafin daukar wannan matakin da fata allah ya sa a dace amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne alhaji abubakar jibrin dan gusau jihar gombe kace muna addu'a Allah ya kubutar da ɗaliban zamfara waɗanda 'yan bindiga suka yi awon gaba da su don su dawo gida cikin iyalansu domin kuwa mun tabbata hankalin iyalansu ba zai kwanta ba sai ran da aka dawo da su. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu riga karantawa. Shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga baba ya sake shigowa da tashin muhimman kanin labarai. To a takaice nasarar da aka samu ta kawo ƙarshen yaƙi da ake gwabzawa a faɗin ƙasar afghanistan kana ta buɗe hanyar zaman lafiya da ci gaba a cikin yanayi na walwala in ji kakakin taliban zabihullah mujahid a wata sanarwa yau litinin rukunin da ke kula da harkokin 'yan jarida na taliban sun saki hotunan bidiyo na yadda suka kwace ikon fanciyar kana suna cire tutocin taliban a gine-ginen gwamnati a lardin amma rundunar 'yan adawa mai suna national resistance front da jagorancin ahmad mas'ud sun musanta ikirarin da taliban ke yi a wani sakon facebook wanda ali mai sam nazari mai kula da sha'anin kasashen waje ya kafe sojojin da suka yi juyin mulki a kasar gini a jiya lahadi sun bayyana a talbijin kasar cewa sun kama shugaba alfa conde sun rusar da tsarin mulkin kasar kana sun rufe iyakokin kasar na sama da kasa To masu saurare da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. amma ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi agogon ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da kuma twitter domin samun karin bayanai da rahotanni inda kuma za ku iya yin tsokaci Za ku kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa a voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin namu baki daya a shafinmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri.